daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Afrik na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan a Ghana za a iya kama mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware barkanmu da wannan lokaci yau talata 13 ga watan maris din shekarar 2018 shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 agogon ghana kenan kuke sauraro da farko ga kanin labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kuma maye gurbinsa da shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA Mike Pompeo. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu kam an wanke shi daga zargi bayan da kwamitin binciken bayyana bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka suka cimma matsaya a jiya Litinin. To dangane da batun sallamar da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da shugaba Trump ya yi, ko yaya masana harkar siyasa ke kallon wannan lamari? to alhakika ba zai rasa nasaba da wato la'alla aikin da aka yi masa afirka da yi kasashe guda biyar ciki har da najeriya la'alla mai yiwa an samu wani kuskure a jamhuriyar nijar kuwa wasu 'yan bindiga ne suka halaka jandarmomi han kasar hasu uku a kimanin karfe tara na daren jiya ne aka kai harin mun shi kararrakin bindigogi saboda ba mu da nisa daga inda al'amarin ya faru muna dauke da karin bayani baya ga haka muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana sunana mahmud lalo ina tare ne da maryam dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kuma maye gurbinsa da shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA Mike Pompeo, wanda shi kuma mataimakiyarsa a hukumar ta CIA Gina Haspel ce za ta maye gurbinsa. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ya faɗa yau talata cewa korar Tillerson na zuwa ne a wannan lokacin saboda Trump yana so ya kintsa makarabansa tsaf gabanin tattaunawar da ake shirin yi da Koriya ta Arewa da kuma tarin wasu shawarwari a kan cinikayya. Wani karaman sakataren harkokin waje, Steve Goldstein, ya ce a da fitaccen sakataren harkokin wajen Amurka, Tillerson, ya shirya zai ci gaba da aiki, ya kuma ce Tillerson ya yi mamakin wannan korar ta ba zato ba tsammani. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanzu kam an wanke shi daga zargi bayan da kwamitin binciken bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka suka cimma matsaya a jiya Litinin akan cewa Rasha ta aikata laifin kutsen yanar gizo akan hukumomin siyasa Amurka a lokacin zaben shekarar 2016 amma ba tare da wata alaka da waɗanda suka yi mashi yaƙin neman zaɓe ba. Trump ya yi murnar wannan sanarwar a cikin rubutu da manyan harfa a shafinsa na Twitter. yayin da jam'iyyar democrat suka mai da martani da kakkausan lafazi suna cewa kwamitin wanda 'yan republican suka jagoranta ya gaza wajen kare amurka ta hanyar kasa gudanar da sahihin bincike kwamitin binciken bayanan sirri a majalisa bayan tsawon watanni goma sha hudu da aka kwashe ana bincike mai zurfi bai gano wata shaida da ke nuna akwai wata alaƙa tsakanin masu yakin neman zaben trump da rasha a zaben shekarar 2016 ba abinda trump ya rubuta kenan ya kuma jaddada cewa waɗanda suka yi masa kyamfai ba su aikata wani laifi ba sai dai kuma shugabar 'yar jam'iyyar democrat a majalisar wakilan nancy pelosi ta ce wannan matakin shine na baya-baya wanda 'yan republican a majalisar suka ɗauka don daƙila binciken katsalin da rasha a zaben ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗa yau talata cewa ta kira jakadiyar Birtaniya Maria Zakharova don ta gana da hukumomin Rasha a kan harin gubar da aka kai a kan wani tsohon jami'in leƙen asiri da ɗiyarsa. Ma'aikatar ba ta dai ba da ƙarin bayani ba. Wannan kiran na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Firayim Minista Birtaniya Theresa May ta ce tabbas akwai yiwuwar Rasha na da hannu a wannan harin da aka kai a kan tsohon jami'in leƙen asirin da ɗiyarsa. Ƙwararru a fannin yadda makaman guba ke aiki a jikin halittu na can na aiki ba dare ba rana a wurin da aka kai haran na ranar hudu ga watan Maris na wannan watan na Maris akan tsohon jami'in leƙen asirin Sergei Skripal da diyarsa Yulia. Firayim Minista ƙasar Birtaniya Theresa May ta faɗawa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar jiya Litinin cewa yanzu sun gano wata ƙungiyar sojoji ce ke da sinadaran da aka yi amfani da shi wanda ake kira Novichok. Firayim Ministar ta ce Rasha wacce ta taɓa amfani da wannan sinadarin gubar ƙasa ce da ke da tarihin ɗaukan nauyin kashe-kashen manyan mutane. Saboda haka gwamnatin Birtaniya ta yanke cewa tabbas akwai yiwuwar hannun Rasha akan harin da aka kai akan Sarge da Julius Kripal. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani harin bam da aka kai a kan wani jerin gwanon motocin da ke raka Firayim Ministan Falastinu Rami Hamdala yayin da aka ya kai wata ziyara ba sabon ba zuwa zirin Gaza ya lalata motoci da yawa. Harin ya faru ne bayan da ayarin motocin suka tsallake zuwa arewacin zirin Gaza wanda ke ƙarƙashin mulkin ƙungiyar Hamas. Shi kansa Hamdallah bai bai da da ba abin da ya same shi kuma jim kaɗan bayan farmakin ya halarci wani bikin da aka yi yi a nan a wurin wata ma'aikatar sarrafa butocin ƙwararrun ruwa ta ƙarƙashin ƙasa. Jam'iyyarsa ta fata na ganin zargin a kan harin na Hamas. Wani mai magana da yawon shugaban Falasɗinu Mahmud Abbas ya kira harin na matsorata. Tun shekarar 2007 aka rarraba yankunan Falasɗinu bayan wani mummunan tashin hankali da ya ɓarke a lokacin fafutukarsu. inda hukumomin Falasɗini ke iko da kogin yammacin ƙasar yayin da Hamas ke iko da zirin Gaza. Bangarorin biyu sun amince a watan Oktoba su fara shawarwari a kan neman haɗin kai inda ƙasar Masar ta shiga tsakani, amma har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. 'Yan sandan garin Austin a jihar Texas tana Amurka sun ce wasu kwalayen bama-bamai guda uku da aka ajiye a bakin kofar gidajen wasu Amurkawa bakar fata su biyu da kuma ta tsohuwa 'yar Hispaniya na da alaƙa da juna. Ɗaya daga cikin bama-baman ya kashe wani matashi ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa jiya Litinin, yayin da na biyun ya raunata wata mata 'yar shekaru saba'in da biyar da haihuwa. Haka kuma wani kwalin bom ɗin kuma ya kashe wani ba'amurki baƙar fata ranar biyu ga watan nan na Maris. Shugaban rundunar 'yan sandan Austin, Chief Brian Manley, ya faɗa jiya Litinin cewa ba za su iya tabbatar da cewa aƙidar ƙiyayyar jinsin ci sanadidan kai wannan hare-haren ba. Ya ce 'yan sanda na bincike a kan yiwuwar alaƙa tsakanin duka mutanen uku da harin ya shafa. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ka kama yadda wasu ku suka ji a farkon shirin shugaban Amurka Donald Trump ya sallama sakataren harkokin wajen kasar Rex Tillerson wanda ajiyajiyar nan ya kammala ziyararsa ta Afirka a Najeriya lamarin da tuni masana suka fara tsokaci a kai. Na tuntuɓi Dr. Abati Bako na cibiyar nazarin demokuraɗiyya da mulki da kuma siyasa ta duniya a Najeriya wato IPRC inda na fara da tambayar shi yadda yake kallon wannan dambarwa. to alhakika ba zai rasa nasaba da wato la'alla aikin da aka yi masa afirka da ya je kasashe guda biyar ciki har da najeriya la'alla mai yiwa an samu wani kuskure ko kuma wasu kurakurai sakamakon yin haka idan muka yi la'akari da wato gogaggun wayanda suka yi wa amurka a ah, sakatorin harkokin waje kamar irin su henry kissinger irin su madin albright ko su sikeri lokacin obama kenan za ga cewar yawancin wanda suke gogaggu masana siyasa ta duniya alhakika shi shugaba donald trump yanzu bayi da su ba kamar shugabannin baya na amurka ba to muna zaton dai ba zai rasa nasaba da cewar dole an yi wani abu wanda yake ba daidai ba a zuwan sanan kasashen afirka da bibiya To baya ga wannan bayani da kai kana ga kaman akwai nasaba tsakanin rashin jituwa da ake dan samu tsakanin shi Trump da Tillerson da wannan sallama da ya mishi? To eh, eh, babu mamaki idan za a yi hakan saboda alaƙiƙa dukkanin su su biyan idan muka yi la'akari da su su waye da kuma tasowarsu za ga yawancin su gaskiya ba yan siyasa bane ba kuma wanda suka yi suka narci ita siyasa bane shi kansa shugaba Donald Trump ɗin ga cewar ba dan siyasa ba ne ko mukamin kansula bai taba yi a amurka ba dan kasuwa ne tun daga alif ɗaya da saba'in da ya taso aka shi ma idan aka dubi rex tillerson za da cewar gogaggen masanin harkokin mai ne a duniya ya zama shugaba ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin mai a duniya alhakika ba gogaggun 'yan siyasa ba ne kai la'akari da shugabannin baya na amurka waɗanda suka gabata. a matsayinku na masu bincike kan harkar da ta shafi nazari a fannin siyasa ya kuke kallon yadda ake ta samun mutane suke murabus daga mukamai a gwamnatin ta trump wasu kuma a sallame su wato shi ne abin da muke faɗa cewar ita siyasa kamar komai akwai iliminta akwai kuma masu iliminta dole ne ka samu ko da baka da iliminta a samu waɗanda suke masu iliminta ne sun san ka'idodinta da shige da ficen da ake yi a cikinta da kuma duk lokunanta saboda haka muna ganin cewa shi shugaba donald trump ba yi da kwararru gogaggun 'yan siyasa duk da dai gashi yana cikin wato waɗanda suke da sa'a suka sami shugabanci na amurka a rayuwarsa to amma dai rashin yin siyasar da rashin ilimin siyasar da kuma rashin masana ilimin siyasar shi jawo hata irin su chief strategist ɗinsa wanda yake duk suka sassauka waɗansu wasu suka haka sallame su da shawarar kuma gaskiya a bisa nazari za ga cewar ba ka kasafai akan sami irin wannan shugabanci na siyasa amurka ba sai wannan lokacin na donald trump ya kimar amurka za ta kasance dangane da wannan sallama ta rex tillerson da aka yi to alaƙiƙa wato a kimar da amurka take da shi a shugabanci na duniya na tattalin arziki da zamantakewa da kuma wato jagoranci na demokuraɗiyyar siyasa a duniya dole zai ringa wato zagonyewa ko mu ce zai iya kira cewa musamman la'alla saboda wato rashin wato gogaggun masana wanda suke ba su ba da shawara dangane da tafi da mulkin shi za ka ji rigingimu da wato zarge-zarge da yawa medlin kenan wanda aka samu a zaben da aka yi na shekara ta 2016 na shi shugaba trump din to duk wannan dole ba zai rasa nasaba da sira cewa ko kuma zagonyewa da daraja da kima na ƙasa amurka da yake samu a wayannan 'yan shekarun ba. Dr. Abati Bako kenan daga Najeriya. da dama koma najeriya ila yau hukumomi a jihar adamawa sun kara tura karin jami'an tsaro a makarantun mata musamman ma a yankunan da aka kwato daga kungiyar boko haram domin tabbatar da cikakken tsaro hukumomin har ila yau sun soke shirin da ke bada dama iyaye ko yan uwa su kai wa ɗalibai da ke makarantun kwana ziyara kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga yola wannan mako na cikin gabarin da hukumomin tsaro ke ɗauka a yanzu na tabbatar da tsaro da kuma hakan ce fargabar da iyaye ke yi yayin da suke tura 'ya'yansu makarantun mata wanda hakan ne ma ya sa hukumar nan ta tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adamawa tura zaratan jami'an ta makarantu kuma waɗannan jami'ai tare ma da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro za su sa ido ne a makarantu domin tabbatar da tsaro malam suleiman baba da ke zama kakakin rundunar ta civil defense a jihar adamawa ya ko bayyana dalilin ɗaukan wannan mataki a yanzu inda ya ce za su soma nema da ƙananan hukumomi hukumomi bakwai da balahirar boko haram ta fi shafa a jihar abin da yake faruwa yanzu kokari muke mu ƙara ƙarfafa tsaro a wannan wajen tunda ka san cewa akwai divisional officers dinmu waɗanda suke kula da waɗannan ƙananan hukumomi da jama'a mu. so yanzu abin da muka yi an tura jami'ai waɗanda za su ba da kariya ga makarantu da suke nan wajen domin tabbatar da tsaro ya inganta kuma zarata ne wadda muka tura kusan 250 a bangaren mu waɗanda da suke rike da makamai za mu yi aiki da sojoji da kuma 'yan sanda mu tabbatar da cewa tsaro ya inganta ɗalibai sun yi karatu a cikin tsanaki. To kowane irin ɗamara jami'an tsaron kuka ɗauka ganin cewa in bindiga masu tada ƙiri baya kan zo cikin shiri na musamman lamarin da makan gagari kundila? Da ka zo zuwa an jima kaɗan za ka samu matasan mu a nan in ka duba sati biyu da suka shige a nan wajen gaba ɗaya ana rawan daji kuma wannan na ɗaya daga cikin horo da horarwa da muke ƙara ingantawa don mu mu tabbatar da cewa mutanenmu sun samu horo da ya kamace su idan ka duba akwai manyan motoci wanda muka samu daga uwar randana ta abuja wanda idan ka fara tafiya daga nan hon za ka fara ganin su a mubi allah ya taimaka shi ciyaman din ma ya kara ba mu mota kuma daga nan mun tura motoci da jami'ai wannan duk mu tabbatar da cewa wurin ya inganta ɗalibai lokacin karatu sun samu tsaro gwargwado kawo yanzu gwamnatin jihar adamawa ta ko fitar da sanarwar dakatar da iyaye daga ziyartar 'ya'yansu da ke makarantun kwana wato visitin. kuma wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da hadakar ƙungiyar malaman najeriya ta nut reshen jihar ke ci gaba da jimamin asarar da har-haren boko haram suka kawo harkar ilimi a jihar kwamarin rodin nathan da ke zama shugaban kungiyar ta NUT a jihar Adamawa ya ce baya ga mai da hannu agogo baya hakanan kuma sun malamai da ma ɗalibai tun farkon soma wannan rikici na Boko Haram yau fiye da shekaru shida. Wannan rikici na Boko Haram gaskiya ya shafi malamai da dama da kuma ɗalibai. ka kaga lokacin da wannan rikicin ya faru wasu wurare ya faru da rana wasu wurare ya faru da dare so inda ya faru da rana samu ɗalibi ya zauna aji a wancan wurin ba tare da zuciyansa yana bugawa da cewa fa wani abu kamar haka zai iya sake faruwa ba zai ya zama masa kamar alama ne a rayuwansa wanda ba zai eh, manta ba in ka duba kamar madagali micika da mubi bangaren mubi da maiha to a har yanzu da muke magana akwai malaman da suka bata ba a masa domin in mun ce sun mutu an sani sun mutu akwai waɗanda har yanzu ba a san ina suke ba walla suna da rai ko sun mutu ba a sani ba amma adadin da muka sani kusan malamai 300 da wani abu ne wanda muka rasa ajiyar adamawa. kwamar rodin natan kenan da ke ma zama shugaban kungiyar malamai ta nut reshen jihar adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. Oh. duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya To a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar watanni na cewa wasu 'yan bindiga sun halaka wasu jindarmomin kasar uku a wani hari da suka kai a ƙauyen da ake kira Gube. Daga mai ga rahoton Suleimu Muni Barma. bayanai daga ƙauyen na gube sun yi nuni da cewa a cikin daren jiya litinin ne wasu 'yan bindigar da ba a tantance yawansu ba suka afkawa tashar binciken jami'an tsaron jandarma inda suka yi nasarar hallaka jandarmomi uku wani mazaunin ƙauyen na gube da bai so a ambaci sunansa ba ya yi wa muryar amurka ƙarin bayani ta wayar telefon a kimanin karfe tara na daren jiya ne aka kai harin mun shi kararrakin bindigogi saboda bamu da nisa daga inda al'amarin ya faru nisan ba zai wuce na tsawon kilomita daya ba eh an samu mutuwa ta jami'an jandarmomi uku amma ba farar hular da ya rasa ransa a cikin wannan lamarin a nan ya mai hukumomin tsaro da muka tuntuɓa sun tabbatar da faruwar wannan hari sannan sun gaskanta mutuwar jandarmomi uku daga cikin shida da ke aiki a tashar binciken ta ƙauyen na gube da ke a tazarar kilomita 35 arewa maso yammacin birnin yamai kafin su juya zuwa wajen ƙasar mali inda daga can ne ake hasashen sun fito To kowane hali jama'a ke ciki a ƙauyen na gube bayan wannan hari? Ba mu da wata dubara, amma fa gaskiya mun tsorata sosai. Ko da yake kura ta lafa, har yanzu ana cikin zamar ɗaɗɗar. Wannan hari na zuwa ne a wani lokacin da wata majiyar hukumomin tsaron jamhuriyar Nijar ta sanar cewa dakarun kasar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da 20 a wani gagarumin farmakin da suka kai a yankin Tilaberi a makon jiya. yayin da aka ta sokeyar wasu sha tara zuwa nan ya mai inda ake tsare da su a yanzu haka yankunan tileberi da tawa masu makwabtaka da kasar mali da yankin difa mai makwabtaka da jihohin arewa maso gabashin najeriya su ne yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci a nan nijar dalili kenan da gwamnatin kasar ta kafa dokar ta ɓaci a waɗannan yankuna yayin da wasu ƙasashen yammaci suka girke dakaru a wasu sassan na nijar da nufin bayar da horo da samar da bayanan sirri sai dai duk da haka 'yan ta'adda kan yi nasarar shigowa ƙasar domin kai farmaki jefi-jefi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger tare da ƙoshin lafiya kuma zauna yanzu agogo nan na cewa karfe 11 na safe ne da minti 19 wato karfe 4 kenan a can birnin na mai katse ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga shirin noma Jama'a assalamu alaikum mu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata mun yi alkawarin kawo mu ƙarshen tattaunawar wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari wanda ya mana bayani kan shirin gwamnatin tarayya na fitar da doya zuwa ƙasashen waje. inda a yau zai yi mana bayani kan shirin gwamnati na tallafawa manoma ga dai ci gaban tattaunawar. Akwai na zaga waɗansu kasuwannin doya wanda kamar su ayyarabu wanda ita ci babbar kasuwa sai na ga akwai doyan har yanzu a ƙasa musamman ke da saboda matsalolin tsaro akwai doyan yi sun mun bayanin cewa da sukan samu tirela hamsin a rana suna shigowa su saya yanzu ya kan kai ko goma sha biyar ko ishirin kana ganin kamar wace kokari ita gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha za ku yi don tabbatar da cewa su manoman nan ba su yi asara haka ne kin ga wannan tambayin da kika yi ansa tambayin ki na farko da kike tambaya ko muna da isasshen doya da za mu ci bare mu aika da shi kasashen waje akwai doya gaskiyan maganin kenan manoman doya suna noma matuka kuma ana samun amfani a yanzu damuwan da ake samu shine kalubale da muka fuskanta wancan effort da muke making saboda mun yi exporting yams nasarawa state kenan almost sau biyu ko sau uku kuma mun fitar da tan wajen 150 na doya sai dai akwai dan matsala kaɗan da aka samu na storage wato yadda za a yi tanadin shi har a kai shi can ba tare da ya daɗe akan ruwa ba ko a samu wani damuwa na na refrigeration ko wani abu makamancin haka so success rate na a wannan effort din is above 65% saboda haka an dan samu amfani to amma because of the challenges aka samu a wannan lokacin sai gwamnati ta dan ta dan ja baya domin a sake tsara abun yadda ba za a samu damuwa irin wancan ba. To su manoma wani albishir za ka musu saboda sun yi korafin ba wani tallafi da ake ba su don kamar su taki su ko da kudin jari da sauransu akwai wani albishir da za ka musu wanda zai ba su karfin gwiwa eh wato um, abin da muke ta kokarin mu apart from tallafi da dan taimako da ake ba manoma ko a wurin kayan aikin noma tractor ko kuɗi ko wasu hanyoyi da za su zai iya taimaka musu su samu ƙarin bunƙasa a cikin harkokinsu shine mu yi enlightening ɗinsu don wani wayar musu da kai wani lokaci eh, gwamnati ba kai tsaye kawai za ta zo su ba su kuɗi ko wani abu makamancin haka ba mukan yin aiki ko ta mukan haɗa gwiwa da wasu ma'aikatan ila daga nan federal government ko state government ma in sun ga za su iya su ba da taimako ah, kamar yadda nasarar state government take yi magana taki every year muna ba da taki wadatacce a kuma farashi mai rahusa kuma mukan jajircewa a kan lallai lallai manoman gaske su ne a yi kokari su samu taki eh, kuma mukan yin amfani ne da kungiyansu na manoma ana kiran shi all farmers association afon shine national umbrella na duk manoman ko dama menene doya shinkafa da sauransu saboda haka muna kira ga mutanenmu musamman a nasarawa state kuma najeriya ga baki daya more than kashi casa'in na mutanenmu suna harƙalla na gona Ila ko shi ne mataki na farko na hanyar shigansu ko mataki na biyu ko na uku abin da ya sa na ce haka shine kamar ma'aikata irin ki irina ba mamaki muna ɗan nome wani abu a gefe da sauransu so kowa yana cikin wannan harka to musamman kuma a cewa da su abin da suka dogara da shi kenan to kin ga dole ne su yi kokari su ga cewa sun amfana da nan incentive din da gwamnati ke zuwa da su so kiran da zamu su kenan akan su rika kokari su ga cewa sun fito kwansu kwarkwata suna tambaya a ministry su shiga bank of agriculture da sauransu da wasu abubuwa mu kuma muna nan duk taimako da suke so mu musu insha Allah za mu yi kokari mu ga cewa abin da yasa muke nan kenan mu zai na gwamnati eh, saboda haka kokon mu bude Tattaunawar Zainab Babaji kenan da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Alhaji Jamil Zakari. Masu sauraro an mika ƙashin shirin namu na wannan makon. Sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. yanzu a madadin zainab babaji da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana Sakonmu na farko ya fito daga Salihu Isa Fana jihar Kebbi, Najeriya da Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange yauri sun ce Assalamu alaikum VOA Hausa. ina kira ga masu zanga-zanga a abuja na ganin cewa sai an kwato 'yan matan da ke hannun 'yan boko haram kuma da wukar kube domin dan ido ya lalace to shafa kwalli ba zai tada shi ba duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to ku sani zanga-zanga ba zai kawo shi ba sai kuma sako daga journalist ahmad sale na fada ya ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka allah ya sa ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya kawo kasar mu najeriya ta haifar mana da damar ido domin an dade ana irin wannan ziyarce-ziyarcen nan amma ba wani sau sauyi da muka gani mu talakawa allah ya sa mu ga bambancin jiya da yau sakamakon wannan ziyarar sai kuma saƙo daga nasiru kainuwa hadejiya ya ce gaisuwa da jinjina ga mai martaba sarkin asbin na agadas da ke jamhuriyar nijar sakamakon hana anko kiɗe-kiɗe na aure ko haifuwa da jerin gwano na kai amarya mai martaba matakin da ka ɗauka yayi daidai fatan matakin ya yi tasiri ga kowa ba talakawa kadai ba har manyan gari sauran sarakunan ƙasar nijar da najeriya muna fatan za ku ɗau irin wannan mataki domin rage irin fitsara da albuzarancin da ake a lokacin biki sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga alhaji mele fari jihar yobe ya ce assalamu alaikum biyu hausa horar da shugaban amurka donald trump ya yi wa sakataren harkokin wajensa bai zo mana da mamaki ba domin donald trump ba a iya masa ba balantana a yi masa gwaninta yanzu kuma ga labarai a takaice A takaice sakataren harkokin tsaron cikin gidan Amurka Jim Mattis ya ce wasu kananan bangarorin 'yan kungiyar Taliban da ke yaƙi da gwamnatin Afghanistan da Amurka ke marawa baya sun nuna alamun suna so su hau teburin shawarwari don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru goma sha shida ana yi a ƙasar. Mattis ya bayyana haka ne a yau Talata kafin ya isa birnin Kabul a wata ziyara da ba a sanar da ita ba don tattaunawa akan shirin shugaban Afghanistan Ashraf Gani. na buɗe ganawar neman zaman lafiya da 'yan Taliban. A baya 'yan Taliban sun buƙaci su gana a kan yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta amma kai tsaye da Amurka kaɗai. Buƙatar da Matis ya ƙi amincewa da ita. A lokacin saduwarsa da manema labarai, Matis ya faɗi cewa muna son gwamnatin Afghanistan ta jagoranci ganawar da kuma samar da hanyoyin neman sulhu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kuma maye gurbin sa da shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA Mike Pompeo, wanda shi kuma mataimakiyarsa a hukumar ta CIA Gina Haspel ce za ta maye gurbinsa. Wani babban jami'i a fadar shugaban Amurka ya faɗa a yau talata cewa Korar tilasan na zuwa ne a wannan lokacin saboda Trump na so ya kintsa makarabansa tsab gabanin tattaunawar da ake shirin yi da Koriya ta Arewa da kuma tarin wasu shawarwari a kan cinikayya. masu haro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kina agogon Ghana zamu dawo da wani sabon shirin da misalin karfe tara da rabin Allah yadda. inda za mu so mu ji ra'ayinku kan ya kuke kallon sallamar da shugaba Trump ya yi wa sakatar harkokin wajen Amurka wanda ya kammala ziyara jiya nan a Najeriya. Sannan kada a manta a kodiyaushe idan ana son a sake sauran wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. in za madadin ita Maryam Dauda da Julie Leathers Gresham da kuma Rob McLean Mahmud Lalu ke cewa ku lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC kada a yi nisa ga shirin yau da gobe.